الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال رحمه الله تعالى وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول إنما هم بأن أشرفوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له آه، هل ينزو أكا عبد يشافي أو لا ta Allah mataukakin sarki ga bayinsa da kuma kaunar bayi ga Allah mataukakin sarki wanda ya gabata cewa wasu suna korewa gaba daya amma dai zance mafi rinjaye shine tabbatar da kaunar Allah ga bayinsa da kuma tabbatar da kaunar bayi ga mahalicin to malamin mutaniya yake yana fifita cewa da Allah yake wannabina amanu ashaddu hubban lillah cewa abin da yasa Allah ya zargi waɗancan waɗanda suke fifita wato ƙaunar wani akan Allah maɗaukakin sarki ya ce saboda sun daidaita su ne da Allah maɗaukakin sarki sun tara su da Allah maɗaukakin sarki cikin ƙauna ba su tsarkake ta ba ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muminai suke tsarkake wato ƙaunarsu ga Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah ya zarge su idan mutum zai kaunaci Allah ya kaunaci Allah maɗaukakin sarki tare da tsarkake shi da cikar kauna da kuma kaskantar da kai da biyayya ga Allah maɗaukakin sarki kuma ne yake wa hadhihi taswiya wannan daidaitawar da suka yi tsakanin Allah da kuma waɗannan abun bauta nasu sun daidaita su da Allah a cikin kauna to wannan daidaitawar da suka yi ita ce Allah ya ambata a cikin littafinsa yake ba mu labarin yan wuta lokacin da za su shiga wuta saboda daidaita wani Allah da suka yi da Allah cikin ƙauna Allah ya tsare da haka suna cikin wuta suke wato zargin kansu su da kansu na wannan daidaita Allah da suka yi da wani sa cikin ƙauna to shine Allah yake ba da labari ikayatan anhum yana ba mu labari a kansu wa mun fi nari alhalin suna cikin wuta Ya a ne alihatihim za su dinga gaya ma waɗannan allolin nasu sawa'un sun yadda da bautar tasu da suke musu ko ba su yadda ba dai za su taru a cikin wuta da kuma kishiyoyin alhalin suna tare da su cikin azaba abinda za su dinga cewa za su dinga cewa tallahi in kunna la fi dalalin mubin in nusawwikum bi rabbil alamin ba su ce wallahi muna rantsu mun kasance cikin fata wanda yake mabayyani domin mun kasance muna daidaita ku bi rabbil alamin da ubangijin talibai ina wannan abin shi ya kai su cikin halaka da wuta mala yace wa ma'lumun abu ne sananne annahum lam yusawwuhum bi rabbil alamin fil qasd wa rububiyya ai daidaita wanda suka yi da Allah da wannan ababan bautan nasu ba sun daidaita su bane da Allah cikin halitta ba su ce su suke halitta kamar yadda Allah ya halitta ba sannan kuma su ce su suke da mulkin azurtawa da kuma rayawa da kuma warkarwa ba sun daidaita su da Allah duk sun yadda Allah ke wannan a ina suka daidaita su da Allah cikin ƙaunarsu da su domin dukkan su sun yadda cewa an tambaye su man khalaqahum la yaqulun Allah qul ma rabbus samawati wal ardi wa man bihinna qul illah duk abin da aka tambaye su za su ce Allah ne za su ce Allah ne halicci sama da ƙasa kenan a nan ba su daidaita su da allolin ba ba sa cewa gumakansu ka halicci sama da ƙasa ba sa cewa gumakansu suke wato tserar da su lokacin da suke cikin bala'i da haka sun daidaita Allah ne da su saboda tsananin ƙaunar da suke musu sai ya zama har ƙaunar ta ɗara ƙaunar da suke ma to malam yake cewa lallai sun daidaita su ne cikin ƙauna da cikin girmamawa yace wa hadha aidan huwa al al-madhkur fi qawlihi ta'ala thumma alladhina kafaru bi ya ya'dilun wannan shine ma'anar wannan kalma da Allah ya ce yace thumma alladhina kafaru sannan su waɗanda suka kafirce bi ya ya'diluna ma'ana suna daidaita wasu da Allah domin akwai al'adin na kaucewa akwai al'adin na daidaitawa to su nan. ya'diluna alihatahum lillah suna daidaita allolinsu da Allah cikin kauna cikin girmamawa cikin tsoro cikin so duk suna daidaita su da Allah ay ya'diluna bihi ghayrahu fil ibadati suna daidaita wato wasun Allah tare da Allah cikin bauta allati hiya al-mahabba wanda ita ce cikakkiyar ƙauna, wa ta'zimi da kuma girmamawa wa hada asaqul qawlayn wannan zancen shine yafi rinjaye wakila wasu suka ce a'a alba da Allah yace bi rabbihim ya'diluna ay rabbihim ma'ana suna kaucewa daga bauta Allah zuwa ga bautar wasu ay thumma alladhina kafaru an rabbihim ya'diluna an ibadatihi ila ibadati ghayri suna kaucewa daga bautar Allah zuwa bautar wani wannan fassara ta biyu ke na kan ayar amma abin da fi nufi shi ne suna daidaita Allah da wani cikin ƙauna da girmamawa malai cewa za laifin bi ƙauyi wannan zancen ba mai karfi ne, illa taqulu al-arabu adaltu bi kaza laraba ba haka suke faɗa ba sun yi magana shi kuma alƙur'ani da harshen larabci aka saukar da shi kina ana komawa ne a ji menene abin da larabawa suke faɗa a zancen su sai ya tafi daidai da wannan ma'ana ɗin ai adaltu anhu wa inna ma jaa hadha fi fi'li su'ali nahu kana tambaya ne kace sa'altu bi kaza ai anhu kayi kai tambaya akan kaza ka annahum baminuhu itanaitu bihi wa tamamtu wa nahwi dhalika wa qala ta'ala haka na Allah madaukakin sarki ya sake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah yace ka ga ya musu ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam in har kun kasance kuna cewa kuna kaunar Allah to ku bi ni Allah zai kaunace ku inda kuka bi tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to lallai wannan shine cikar kaunar ku da Allah kuna san Allah kenan ku ba annabinsa wa hiya tusamma ayatul mahabba wannan aya ana kiranta ayar kauna ko ayar soyayya amma ba soyayya ta mutane isu su ba aya ta ƙauna tsakanin Allah da bayinsa wani magabaci ana kiran shi Abu Sulaiman ad-Darani yake cewa lamma da'atil qulubu mahabbatan lahi anzala Allahu laha mihna lokacin da zukatan bayi suka yi da'awa suka yi ikirari da tutiyar cewa suna kaunar Allah sai Allah ya saukar da wannan aya mai jaraba ya ga cewa kaunar da gaske ne ko ba da gaske bane in dai da gaske ne kuna san Allah ko ku ba ai su in ka tambaye su cewa to me yasa suke kaza ce su ba bakin shi suke da Allah su suna san Allah amma dai suna kamun kafa da wasu ne dan su isar da su zuwa ga Allah to wanda gaske kuna kaunar Allah ku ba annabin Allah da shi baya kamun kafa da wannan gumakan zuwa ga Allah ku mishi biyayya in kun mishi biyayya shine kun nuna kuna cikar kaunar Allah madaukakin sarki wa qala hakanan wasu daga cikin magabata shine Hudayl ibn Iyad yana cewa idda'a qaumun mahabbatan la wasu mutane ne suka yi da'awa suka yi tutiyar cewa su masu san Allah ne sai Allah ya saukar da wannan aya dan ya jarraba su ya ga da gaske suna san shi in kana san shi to ka ba abu wanda ya aiko shine annabinsa wa qala haka nan Allah madaukakin sarki yace yufdibukumullah isharatan ila dalilin mahabba domin wannan yana nuni na dalili da yake kai zuwa ga samun kauna wa samaratu hada kuma abinda take haifarwa wa fa'idatu hada amfaninta fa daliluha wa alamatuha ittiba'u rasuli sallallahu alaihi wasallam dalilin kaunar Allah da alama da za a gane cewa lallai kai kana san Allah tsakani da Allah to shine binka da manzon sallallahu alaihi wasallam wanda baya bin manzon Allah bai san Allah domin waye aiko annabin Allah Allah ne ai kafin ka so annabin Allah sai ka so Allah ta sanar ai soyayyarka da Allah ita ce za ta sa ka yi biyayya ga annabin ka kuma ka kaunaci annabin ba wai kaunar annabi ita take zuwa farko ba kaunar Allah ita ce a farko sannan sai ta annabin ka an baka kaunaci Allah ba za ka kaunaci annabin ka ba to shi yasa Allah ya gabatar da wannan yace yubibukumullahu Allah zai kaunace ku domin wannan kauna biyayyar manzala sallallahu alaihi wa ita take nuna kaunarka da wanda ya aiko sa da kuma mahaliccinsa kuma ya ce fa'idatu ha fa'ida amfanin wannan kauna din ta Allah maɗaukakin sarki da biyayyar manzo sallallahu alaihi wa sallama shine ka kaunaci wanda ya aiko shi fama lam tafsulil mutaba'atu falaysat mahabbatukum lahu hasilatun wa ma'abbatuhu lakum muntafiya ce matukar babu biyayya ga wanda aka aiko shi babu kuma kauna ga shi wanda ya aiko din to ya nuna cewa wannan kauna da kuke da awa ba gaskiya bace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya juya baya cikin ku ya bar addininsa Allah ya tsare mu mutum ya yi rudda ya bar musulunci ya ki imani da Allah to wannan ba zai cutar da Allah ba sai Allah ya ce ɗan ma kun yi rudda fa saufa ya ake lahu bi kauni Allah zai zo da wasu mutanen wanda ba ku ba wanda yuhibbu Allah na kaunar su wa yuhibbunahu su ma suna kaunar Allah adillatin alal mu'minin suna da wasu sufofi da Allah ya siffanta su da su shine cewa su na farko adillatin alal mu'minin masu tausayi ne masu jin kai ne ga mu'minai suna tausaya ma mu'minai mu'amalarsa da mu'minai ta jin kai ce ta tausayi ce babu tsanani babu kaushi alama ta farko siffa ta farko kenan siffa ta biyu a izzatan alal kafirina suna da tsanani akan kafiri ma'ana kafiri bai jin dadin su in yayi kiyayya da Allah suna nuna masa su kuma wane ne wanda suke biyayya gare shi suke san sa haka suna kausasa mishi in ya kaurace ma Allah ya ki Allah to za su nuna mishi su ma ba sa san shi ko da a ce ya zama akrabun nasi ilayhi kuwa shi yafi kowa kusanci da su ai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da babbansa abu tsalib ai bai yi kiyayya da addinin da ya zo da shi ba shi da ya ƙi shiga shi ya ce ba zai shiga addinin ba amma bai taba fito na fito da annabin Allah ba kuma shi ba musulmi ba ya za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito na fito da shi ba yana mishi mu'amala ta a kira shi a kira shi zuwa ga Allah amma wanda suka yi tsanani sai aka tsananta musu eh in kafiri yayi tsanani sai a tsananta mishi in ka samu mumini kuma sai ka tausasa masa Allah ya ce to siffarsa ta uku shine yujahiduna fi sabilillah suna jihadi cikin tabarkin Allah ma'ana jihadi da jikinsu da dukiyarsu da rayuwarsu gaba daya suna ba da ita ga Allah don ɗaukaka addinin Allah su ta hudu kuma wala ya kafu na tala'i ba sa jin tsoron zargin mai zargi don ya zarge su a kan wannan imanin da suke yanzu don kai kaɗai kake sallah a cikin danginku don in za su taru su zarge ka wannan ba zai hana ka sallah ba indai kana kaunar sallah ta gaske indai kai mumini ne na gaskiya shi yasa za ka samu sai ka samu wani mutum shi kaɗai ne ya musulunta a danginsa kuma bai hana shi sallah ba wannan zargin da za su masa da waye da waye duk baya hana shi sallah akwai misalin wani mutum da na san shi guda daya a nan nan cikin cikin jarawan nan shi kaɗai ne musulmi a danginsa gaba daya sun ƙaurace masa sun daina mu'amala da shi ce yanzu yake jin daɗin musulunci bai daina ba to kaga la ya khafu fillahi lawma talai wannan duk zargin da za a yi shi bai dame shi ba yakan tashi tun daga anguware zo har nan albayan dan yayi sallar juma'a a mashin kuma yake zuwa lokacin a mota zai shigo ya zo kuma ya shi dai zo ya shiga cikin musulmi ya yi sallah wani yana nan ba zai tashi zo ya sallah to ana samun ire-iren su suna nan da yawa Daga mutum shi kadai ne amma bai damu ba kaka la ya kafu na billahi da wata lahi zargin ne zargi baya baya cutar da su bai tsoratar da su to ma da yace faqad zakara lahum arba alamat mun faɗe su a dunkule Allah ya ambaci alamomin masu ƙaunarsa alamomi sufofi guda hudu na farko a haduha shine annahun adillatin alal mu'minina masu jin kai ne da tausayi ga mu'minai ma'anarsa a riƙa masu tausayawa ruhama masu jin kai na alaihin suna tausasa ma musulmi na alaihin suna masu sanyaya musu falamma bamina adillata hadha al-ma'na addahu bi ada'i ala shi yasa Allah yace ala al-mu'minin bai ce adillatan lil mu'minina ba qala aqa dai daga cikin malamai magabata aqa ibnu abi rabah yake cewa lil su masu ƙaunar Allah din nan na kwarai mu'minai na kwarai in kaga alakar su da mu'minai kal waladi li walidihi kamar yadda da yake jin kan mahaifinsa haka su suke jin kan mu'minai ka samu ɗa wanda yake na ƙwarai mai biyayya ga iyaye kar ka so ka ga yanda yake biyayya ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa kar ka zo ka ga yanda yake girmama ta yake jin kanta yake tausayin ta bai san wani abu ya taɓa ta ko kuma in ka juya shi ma haka in ka samu uban da yake son ɗansa ko uwar da take son ɗanta kar ka so ka ga yanda za ta tausaya masa to ko dabba ma in ka kalla take da 'ya'yanta nan ta mutum ba ta son wani abu ya samu ɗanta shekaran jiya ke gani a labarai wata mace an kawo ta asibiti ta ji rauni mai yawa za ku ji mamakin abin da ya raunata ta wai da mutane zo zai ɗaukanta ta yi faɗa da damuta don kar ya taɓa ɗanta akwai tausayi da kauna da ya wuce wannan an kawo ta asibiti fashe-fashe ba bayan ta take saboda damusa ya zo zai ɗaukanta me ya sa mata wannan abin nan ɗin wannan ƙauna wannan tausayi wannan tsakanin uwa ne da ɗa to haka nan masu ƙaunar Allah suke ga muminai mana suna iya kai kowane labin wajen su ga cewa sun tausaya masu ko sun kare mumini ko sun ji kan mumini ko sun eh, sanyaya masa wani abu da yake ciki na damuwa ko wani wahala to haka suke kamar yadda mada yake faɗa ce wani abdu ne kamar yadda bawa yake girmama mai gidansa yake tausaya masa yake masa biyayya to haka waɗannan suke da muminai ya ce wa alal kafirina su kuma a su da kafirai kal asadi ala falisati kaman zaki ne da abin farautarsa ya kake ganin zakin ya samu abin farautarsa yana tausaya masa ba ya tausaya masa to haka suke da kafirai shi yasa Allah ya ce a ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum wannan ita ce sifar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka in kafiri ya gausu zai ji gaban shi yana faruwa al alamatu thalitha alama ta uku ko sifa ta uku shine al-jihadu fi sabilillah jihadi cikin tafarkin Allah na ce jihadi ba sai ka fita da tafarki ba shine jihadi bin nafsi da rai wal yadi da hannu wallisani da harshe ka fito ka kare addinin Allah da harshenka da hannunka da aljihunka da kanka walmali da dukiyarka wa zalika tahqiqu da'wat almahabba wannan shine tabbatar da da'awa ta kaunar Allah shi yasa zaka samu masu kaunar Allah madaukakin sarki ba sa tsoron dan sun bayar da ɗaya daga cikin wannan abubuwan dan Allah dan sun bada rayuwarsu dan Allah wannan suna daukan shine abin da yafi musu sauki su bada rayuwarsu ga Allah ko su cire dukiyarsu abin da suke da shi na ƙarshe na dukiya su bayar don Allah ko su fito su faɗi gaskiya ba sa tsoron wanda za su faɗi gaskiya a gabansa komi mulkinsa komi girmansa komi matsayinsa da ya kafu ba sa jin tsoro to wannan duka jihadi aljihadu bin nafsi waljihadu bin mali waljihadu bin lisani duka jihadi to wannan alama su kenan alama ta ƙarshe ce annahum la ta'khudhum fillahi lawmatu lahi su in dai a cikin Allah ne to zargin mai zargi baya baya cutar da su wannan ya fi fitowa fili idan ka samu musulmin da suke minority ne a cikin kafirai yanzu ka je ka samu musulmi a cikin ƙasashen turai inda babu musulunci sosai za ka gan shi da gemu da rigarsa doguwa ana tsangwamarsa ana zarginsa wannan bai sa ya bar addini ka fi gani a cikin irin wannan yanayi za ka su akalliya ne ma'ana ce akalliya ba su da yawa kafiran sun dama su sun shanye amma wannan bai hana su su yi musulunci idan kuna yawan bibiyar kafafen sadarwa za ku ga wasu mutane da suke da'awa a ƙasar denmark ƙasar turawa ce take can nesa musulmi ne ba su da yawa kasar amma mutum zai zo tsakiyar titi ya zo ya kafa abin nan sika ya kafa karatun alkur'ani kafirai suna wucewa suna mushi dariya kiransu ga musulunci baya baya tsoro baya jin kunya baya baya abin nan kamar yadda yanzu aka ga kafiri ya tsaya tsakiyar gari ya sa sika yana wa'azi musulmi bai iyawa ko ana wani zai ce kashi yana jin kunya ya yi wannan ya kafu yana tsoron kar a ce ai wani ma ina kaza na inda awa take ta gaskiya ba ka jin kunya ko ina za ka tashi ka yi da'awa ko ina za ka yi da'awa a annabi yusuf a cikin burtuna ya yi da'awa ko saboda mai kaunar allah ne a cikin burtuna da suka zo suka tambaye suka kawo mishi bukatar ko suka ce mun ga kai mutumin kirki ne don haka mun yi mafarki muna so ka ba mu fassara annabi yusuf abin da ya fara gaya musu yake ce musu ina kiran ku ne zuwa ga Allah madaukakin sarki abin da ɗaya da ce can karshe ku ne ba zara musu mafarki sai da musu da'awa haka duk inda ka je ma kaka ji tsoron yin da'awa wani za ka ga a gidan bot zai tashi ya yi da'awa a gidan kokowa zai tashi ya yi da'awa a ko ina mutum yana iya da'awa a cikin mota za ka tashi ka yi da'awa cikin kasuwa cikin tasha ko ina za ka yi da'awa wannan ba za ka ji tsoron ko zargi a ce a'a kai mai wa'azi ne kai waye wani yana jin kunyar a ce shi mai wa'azi ne wa'azi ba ba na malami ba ne kadai yanzu shi ke ka bar malami a masallaci ko a makaranta an ka koma gida wa zai ma iyalanka wa'azi sun yi abin da bai dace ba sai ka koma gida ka neman malami zai ma iyalanka wa'azi ya karantar da su ya tunatar da su abin da ya kamata kai kai da haka dukkanmu ma'ana masuli ne ma'ana Allah Allah ya ɗora mana wannan nauyi in ka ga ba a yi daidai ba ka gyara kar ka ji kunya inda ana jin kunya da annabawan Allah annabi Ibrahim da ba zai kira mahaifinsa ba ce ya abadi lima ta'budu shaytan la ta'budu shaytan ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a annabi Ibrahim haka ya gaya ga mahaifinsa uban da ya haife shi sai kai babana me yasa kake bauta ma abin da bai ji bai gani ba zai amfanar da kai ba aka yi gaya masa kuma mahaifinsa ne shi haife sa ya abati la ta abu da shaitan kada ka bauta ma shaitan inna shaitana kana rahmani asiya shaitan mai saba ma Allah yace ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min arrahmani fatakuna lishaitani waliya ina tsoron kar wata azaba ta Allah ta zo ta same ka dan haka ka bari to kaga ɗa ne kenan yake gaya ma ubansa bai ji kunya cewa mahaifinsa ba ne amma ya gaya masa cikin dabara cikin hikima tun da bai ce ya kai kafuli bai ce ya abadi ya kai ubana duk da kafuli ne ubansa ne ce ya abadi, bai ce ya kai kafuli ba kaga duk wannan karatu ne na da'awa haka idan kana musulunci wani dan uwanka baya musulunci ko kana kan tafarki dan uwanka baya ganin wannan tafarkin ba za ka zo ka ɗangwame shi ka fara gaya masa miyagun maganganu ya kai dan a dan kaza ba a'a kira shi da ya kai dan uwa da musulmi ya dan uwa musulmi muminu na Ikwa. ya kai dan uwa na wannan abin me yasa kake yin shi ne babu kyau ba bai fi sauki ba haka nan kuma uba ma yana ma dan shi nasiha annabi nuhu yayi kiran ɗansa ko ya ya bunayyar kan ma'ana wala ta kun ma'al kafirin ya kai dana ka zo ka hau wannan jirgin tare da mu kaka shiga cikin kafirai kada yace ce sa'awi ila jabal ya'timuni min ne ma. ce wallahi zan je na hau dutsen da zai tsare ni daga kada yace la asima al yawma min Allah ba wani wanda zai kubuta yau daga al'amarin Allah illa marwati bayan ma dan ya halaka duk da haka buban nan bai gushe ba yana so Allah ya ji kansa annabi nuhu yayi kiran Allah madaukakin zarge ce innabni min ahli ya Allah wannan dan daga cikin gidana ne wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakim kale annahu laysa innahu laysa min ahli ana bai cikin ka dan bai abin da kai ba innahu amalun ghayru Ya yayi aiki ba na kwarai ba to kaga uban bai kyale dan ba haka nan shi dama bai kyale uban ba da haka ana tudanya ne in kai kaga ɗanka ya kauce ma hanya ba kawai sai ka fada shi da duka ba da zagi da tsinuwa ba a a kira shi ka zauna da shi musamman in ya fara mallakan hankalin kansa kai ko yana karami ne ma bai mallaki hankalin kansa ba ma ka yi kiran shi ka nuna masa Lukuman, da Allah ya ba mu labari ai yayi kiran danta ce ya bunayya la tushrik billahi kai dan dana kada kai shirka da Allah inna shirka da zulmun azim shirka abu ne babba zalunci ne da yafi kowanne girma ce ya bunayya ya kai dan dana aqimis salata kai tsai da sallah wa amur bil ma'ruf kai umarni da kyakkyawa wanha anil munkar kuma kai hani akan abin da yake mara kyau ne wasbir ala ma asabaka kai hakuri akan duk abin da ya same ka ku ba ne yake ga manan sa haka iyaye nawa suke ga mai ayyansu haka wani da ya ga dan yayi wani abu shi sai dai ta tafkar sa kawai duka ba zai gyara ta ba ka fara da nasiha tukunna ba hana duka ba amma kan mishi nasiha addinin nasiha ai wata rana wani yaro ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an ajiye abinci a faranti za a ci da yara da yawa yana zuwa kawai sai fada cikin abincin bai yi bismillah ba bai komai ba kuma yana zuwa sai ya jefa hannun hagunsa a ciki sai ga kuma ko ina yake taba a cikin kwana hannun shi na ta yawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwabe shi ya ce ya guda ya kai yaro sannin da a kira sunan Allah kan abincin tukunna farko ke wa kul bi yaminika ka ci da hannun damanka wa kul min ma yadika ka ci gaban ka ka ci gaban wani ai ga ya tabbatar cewa yaro ne karami haka in ga yaro yana irin wannan ɗabi'ar ba dukan shi zaka yi ba wani zai ga ya dauke shi da mali zaunar da shi ce kai bismillah ake in baka yi bismillah ba albarkar za ta tashi ko in kaga yana ci da hannun hagu ka ce a'a shi yana ci da hannun hagu ka ci da hannun dama in ka gane shi na yawo yana taba gaban wancan da wancan ka ce a ci gabanka gabanka shine naka ba na wani ba kaga wannan tarbiyya ce ai saboda haka wannan eh, mutum baya baya baya tsoro wajen kira zuwa ga Allah baya jin kuma zargin mai zargi ka san wani ko ya tashi yana kira ga Allah ya ce wani ya cika ya cika ya cika da'awa ya cika mai kullum ya ta gaya wa mutane Allah da wasu haka za su yi ta faɗa kullum haka ake faɗa to wannan kar ya hana ka kar ya sa ka ji wai cewa wani abu annaba ma an gaya musu abin da ya fi haka annabi sallallahu alaihi wasallam an ce mishi matsabi an ce mishi boka an ce mishi mahaukaci ba abin da ba a gaya masa ba ko am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal man qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin am yaquluna bihi jinna suna cewa yana da aljanu aljanu sun shafe shi su ne aljanu ya shafe su saboda haka duk abin da za a gaya ma an gaya ma wanda suka fi ka, kuma bai sa sun tsaya ba ta haka kada ka yi ji zargin mai zargi kar wannan ya hana ka ya ce ba za ka yi ba wannan ita ce cikar ƙaunarka ga Allah maɗaukacin sarki ƙala mala ya ce wa haza alamatu sihatil mahabba wannan alama ce ta cika ta ingancin ƙauna fa kullu muhibbin duk wani mai kauna ya akhuduhu lawmu an mahbubihi wanda zargi yake hana shi kaunar wanda yake kauna to fa laysa bi muhibbin wannan ba mai kauna bane alal haqiqa duk wanda dan yana kaunar wani a ce ai kaza a ce kaza wannan zargin da ake mishi yasa a bar kaunar wannan din yanzu kamar misali yanda muminai Allah ya sa mu muke kaunar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam me ba a faɗa kan annabin Allah ba abin da ba a faɗa ce ya zo da ta'addanci ya zo da kaza wannan duka zai hana ka ci gaba da musuluncin ka ba ba zai hana duk inda ka je ka ce kai musulmi bane ba wani zaka ga yana dan jin kunya an ya shiga waje sai dan dinga nokewa shi baya so a san shi musulmi wannan ba ba cikakken mai kauna bane wani ko sallah zai sai ya labe ya ya shiga cikin wanda yake tsoron kar yayi sallah ce yana sallah to wannan kaga kaunar shi ba ta gaskiya ba ce. shine wani mai hikima yake cewa da kana mallisiwa ka fihi bakiyatun yajidu sabila biha ilayhi al-lawm ai babu wani wanda nake kaunar ka da zai zama yana da burbushi wani abu da ya rage da zai har zai samu hanyar da zai kai zuwa ga zargi zargin ka a wajena wa qala ta'ala haka na Allah madaukakin sarki yace ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ambace ta ne akan wasu mutane wanda suke roƙon wani Allah suke roƙon wasu Allah wanda ba Allah ba sai Allah yake cewa waɗannan da ake kiransu wanda ba Allah ba su ma a karan kansu suna neman kuzanci ne da Allah da haka wanda yake neman kusanci ga Allah kai ya zaka je kana roƙonsa shi ma nema yake a wajen Allah to kai ma yake je ka nema a wajen Allah mala yace fasakar zakara al sai Allah ya ambaci matakai guda uku al kubbu shine kauna wa huwa kurbi qurbi ilayhi shine neman kusanci da Allah wa tawassulu ilayhi da kuma kusantar Allah madaukakin sarki bil a'malis salihah da ayyuka na kwarai waraja da kuma sa tsammani a wajen Allah wal da kuma tsoro yadullu ala anna ibtigha al wasila amrun za'idun ala raja'i rahmati wa khawf al cewa neman kusanci da Allah abu ne wanda ya dara tsammani da kuma jin tsoron azaba Allah yace wa min al ma'lumi qat'an abu ne wanda yake sananne annaka la tatanafasu illa fi qurbi man tuhibbu qurbahu baka taba fere a cikin wani abu sai dan ka samu kusancin wanda kake so ka kusance shi wanda kake kaunar sa ne kake tsira kai yanzu ko mutum ne yake so ya tara kudi yana so yana son kudin ne yayi kaunar shi da kudin shi za ta sa ya tashi ya fita bai yi sallah asuba ba ce yi a kasuwa ko kaunar shi da abin da yake so ya samu ne yayi na dukiya haka zai zai yi duk abin da zai yi dan ya ga cewa ya samu abin da yake so wa hubbu qurbihi tabu'un li mahabbati zati neman kusanci da wani yana wato bibiyan neman kusanci da zatin sani bal mahabbatu zatihi aujaba mahabbatal qurbi minhu hada yake cewa lallai kaunar zatin Allah ita ce take gatar da kaunar mutum ya dinga neman kusanci da Allah a koda yaushe yanzu wanda aka samu mai yawan kusanci da Allah wanda yake yawan nafilfili yana yawan azumi na nafila yana yawan sallah yana yawan ayyuka na alkhairi me yake so yana neman Allah ne yana son yarda Allah ne sai Allah yake cewa wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitiga a wajhi rabbihil a'la kaga ba wani yake so ba Allah yake so kamar yanda zai so wa inda al-jahmiya wal mu'attila ma min zalika kulluhu shay wasu bangare da suka kauce suka ce babu wani abu sunan shi kauna sune jahmiya da mu'attila fa innahu indahum la taqrubu dhatihi min shay wala yaqrubu min dhatihi shay'un wala yuhibbu li dhatihi wala yuhibbu suka ce ai Allah baya kauna ba a kauna su wannan ba gaskiya bane duk ayoyin nan kenan sai ne wafi da shi Allah ya ce yuhibbu ma yuhibbunahu duk sai aje zuwa ce ba ma'ana a'a Allah yana kaunar bayi bayi yana kaunar Allah wannan shine abin da yafi zama daidai fa an dan haka sai suka kore hayatan qulubi rayuwar zukata wa na'imal arwahi da ni'ima da jin daɗi na rayuka wa bajatan nubuzi wa qurratul uyun wa a'la na'imid dunya wal akhirah da mafi girman ni'ima ta duniya da lahira a duk duniya da lahira babu wata ni'ima da ta kai mene ba da amsa eh imani bayan imani ya lafiya na zai mene hankali duniya da lahira ba abin da ya fi komai wato ni'ima aljanna ganin Allah mumini ya ga Allah yau ka taba ganin Allah to ba abin da ya kai daɗi ka ga ka da idanuwanka kamar yadda kake ganin wata a sama wannan shine abin da ya fi komai daɗi ga mumini shi yau ya ga Allah ya ga Allah ya sa za su tewa da mace wai za a ga Allah a ji a kulle ka ɗaki wai za a ba za a addu'ar ganin Allah inda za a gani ayan nan musa da ya gani ayan shi ma ya nema haka ya kwaɗa yin haka bai samu ba haka ba abin da ya kai ganin Allah a wajen yan aljanna su shiga aljanna su samu imar aljanna ba abin da ya kai musu ganin Allah a cikin aljanna tunda ba wanda ya sanya Allah yake ko akwai to abinda baka sanya kake ba kana kudin ka sanya yi ko yanzu da za a zo wayan nan da ya kasa waya ce inda za a killace ta a wani abu ka san waya aka sa ba a sa mata wasu abubuwa masu kyanji ko da taka ta fi ta kyau in aka ce wani abu ne za a yi kyauta sai ka yi tunanin mai a ce in an bude kuma sai ka tashi abin da kake gani ila ya tsara abin da kake tunani wani kuma ila ya kasa amma ganin Allah shine ni'imar da ta fi kowace ni'ima ni'ima ko a cikin aljanna yan aljanna sun shiga aljanna ya tabbata cikin hadisai ba abin da suke jin daɗi kamar su ga Allah kuma suna ganin Allah duk ranar juma'a yan aljanna za su je su zauna Allah maɗaukakin sarki ya bayyana kuma su gan shi sannan in suka dawo wajen iyalansu a gidan aljanna iyalan za su ce lallai fuskar nan da kuka tafi dai ita ba ita kuka dawo da ita ba ba mu taɓa ganin kun yi kyau kamar irin yau ba su kuma za su ce mu kuma da muka dawo muka ga kun fi mu kyau kun ƙara kyau fiye da wanda muka gani mana sun samu hasken Allah ba ga wannan ita ce ni'imar da tafi kowace ni'ima girma duniya da lahira to ya yace su sun ki sun kora wannan ni'imar walidhalika shi yasa Allah ya jefa musu kekashewa a cikin zukatansu kuma Allah ya sa shamaki tsakanin su da shi da saninsa da ƙaunarsa. ta haka fala hu, ba sa sanin Allah wala yuhibbunahu ba sa kaunar Allah wala yazkurunahu ba sa ambatar sa illa inda ta'tili asma'ihi wa sifati sai dai za su jirkita sunayensa da sa fa zikruhum a'zamu athamihim wa auzarihim da haka ambatansu shine mafi girman laifin da suke yi bal yu'aqabuna yu'aqibuna man yadhkuruhu bi asma'ihi wa sifatihi wa nu'ti jalali duk wanda suka gaina ambatan Allah da sunayensa da sifofinsa yana wato siffanta shi da wato sifofin shi da alamominsa na daukaka sai su ce wannan wato wanda cuta ta auka masa to haka suke faɗa التي هم أحق بها وأهلها وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمسك والتنزيل عن محبة الله ما ليش duk masu faɗa irin wannan magana su ce Allah bai kauna ba a kaunarsa bai gani ba a ganinsa suna cewa Allah baya gani don suna cewa mai gani ba tare da gani ba suna kore zubobin Allah ne mai ji ba tare da ji ba mai magana ba tare da magana ba babu kenan ai ba ganin kenan ba jin ba magana ai ko an ce mai magana ba tare da magana ba wato Allah bai magana ke da ka ce mai magana ba tare da magana ba kaga kamar yadda kafiran maka kenan suke aikin haji suna kafircin suke aikin haji in suka zo yin talbiya da ake yi sai su ce labbaik Allahumma labbaik wannan sun fashe ta daidai sai su ce labbaik la sharika laka labbaik wannan ma sun faɗe shi daidai ba wani abokin tarayya tare da kai sai ce illa sharika sai dai wani wanda huwa laka naka ne tamliku huwa mamala kai ta mallake shi da abin da yake da shi sun gina so musa a ka ce Allah bai da abokin tarayya amma ka ce yana da wani kuma wanda ya dauka me ma'anar ka kore mishi abokin tarayya kuma ka jingina mishi wani ne mutum ya yi gini ya rushe kenan ya saka ya warware Da waɗannan suna kore mutane daga ƙaunar Allah da san Allah da tauhidin Allah duk wanda kaji yana cewa Allah bai ƙauna ba a ƙaunarsa to wannan ka nisance shi ba mutumin ƙwarai ba ne wa ƙala ta'ala haka na Allah maɗaukacin sarki yake cewa annabin da ce wala dillali ladina yad'una na bil bilgadati wal ashiyi yuriduna wajha kada ko kada ka kore waɗanda suke roƙon Allah suke kiransa safe da yamma suna neman yarda Allah da zatin Allah dan Allah kawai suke wannan ayat ta sauka ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin kira ga wasu manya-manyan kafirai sai kuma ga wasu daga cikin muminai waɗanda suke masu rauni ake ganin su irin su Bilal irin su Ammar da dai makamantansu wanda suke bayi ne aka yanta su wasu ma ba su da komai sai waɗannan kafirai suke ce ma annabin Allah in kana so mu bada gaskiya da abin da ka zo da shi sai dai ka raba majalisar biyu waɗancan talakawan ka fita daga harkar su mu ka zo ka shiga tamu to sai wannan abin manzala sallallahu alaihi wasallam yake tsammani idan ya yarda da abin da suke faɗa shigar su musulunci za ta sa mutane da yawa su shiga sai ya so ya karkata ga wannan sai Allah ya ce kun wala taqrudul ladina kada ka kore waɗannan Allah ya gaya ma annabi su waɗancan da suke ce ma a kore wannan za su ta ba dan Allah suke yi ba su waɗannan din da kake ganin ba kowa ba talakawan su ne suke yi yuriduna wajhahu suna yi dan neman yarda Allah a yau mutane sun fi son a yi publicizing din abu in za a yi abu a zo a tallata shi yanzu akwai talakan da zai tashi ya cire ya yi wata sadaka da in wani mai hali ne zai irin wannan sadaka sai ya tara mutane akwai wanda bai kai shi ba zai iya yin abin da wallahi in wani ne sai an tallata suna nan da yawa wanda yana bayarwa yana gudun talauci yana tsoron talauci amma haka zai cire ya bayar yanzu za samu kila makwabta waɗanda suke marasa galihu masu rauni sai ka ga sun fi tallafan junansu a tsakaninsu fiye da yanda mai wadata zai tallafa ma wanda bai da ko ila gidan makwabci ne wanda bai da galihu zai dan ci abu ya ce a aje a duba gidan wani a kai mishi wannan ko amma mai wadata bai ma san da wannan ba wani ya fi so in zai yi sai a zan zo a haska a dan mishi fenti shi ba <laughs> ko shi ya yi yanzu fenti ya bata komai da komai mutum yana sadaka yana zanzu yana bayarwa yana yi mana yana ɗauka ma yuridu wajen Allah nan ba don Allah yake ba to yana bayarwa ne ba sai sanda ya zo bayarwa sai ya ɗauka ko ibada zai yi sanda yake ibada wacce ta fi komai girma lokacin yake yake yake ɗaukan wata sai ya je ɗakin Allah yana tsawabi zai buga zalbi yana tura ma duniya shi a gan shi gashi na yana tsawabi to an gani sai ne kuma ba ka da lada dama a wajen Allah ake nema ka ce to ba Allah kama ba ka yi don wani ya gani wasu kuma da ba su da wayar selfie sai ya je gidan hoto a maka in ya je gidan hoto a maka sai a samu shi wannan abin nan da ake sakawa ya cire kafadarsa sai a zo da wata katon watan kaba ga mutane na kewa zai a ga ya haka sai ta turowa aka gani wannan aika tallata ma mutane ne ba ka yi don Allah ba ai abin da ake dan Allah koyewa ake domin kana adana shi ne saboda gaba ka tashi ka sadu da shi a wajen Allah matsaukakin sarki yadda ka ajiye shi don me ake ajiya don amfanin gaba ba ana ajiya bane don alalata ne in ka koya abu ka sa kwato kai kuma ka kulle sai ka kira yanka ka ce to gashi nan wannan kudin a nan na ajiye na kulle kar kowa ya tanka kana ganin ba su taba ba za a taba amma shi kenan ba wanda ya san inda ka yi ajiyarka don haka Allah yake cewa kada a kore waɗannan waɗanda suke ƙaunar Allah ta gaskiya suke neman zafin Allah da yadda Allah wa ƙala huwa, wa auliya'uhu waɗanda suke masu ƙaunar Allah kuma waliyan Allah Allah ya sanya mu cikin su sai suke cewa inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura lokacin da suke ciyarwa Allah ya ce wa yut'imuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi akan ƙaunar Allah miskinan suna ciyar da miskini wa yatiman da marayu wa asiran da wanda yake an kama shi fursunan yaki suna tallafa musu suna ciyar da su sai su dinga cewa inna ma nuqimukum liwajhillah suna ciyar da ku ne don neman yarda Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma san godiya a wajen ku ba ma san ku biya mu ba tukuici muke so ba ba godiya ba mun yi ne dan Allah to abin da suke faɗa kenan wa qala ta'ala haka nan Allah madaukakin zarge ke cewa wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza wato shi wannan wanda yake bayarwa da Allah ya ce wa sayyidannahu hal aqqa alladhi yu'ti malahu yatazakka ayar kenan ko sai Allah ya ce wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza abin da yake bayarwa din nan yake ciyarwa yake bayarwa babu wani da yake buƙatar tukunci daga gare shi da zai saka masa in ra a wajhi rabbihil a'la sai dai neman yardar zatin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa da saufa yarda kuma lalle Allah ya yarda da wannan abin da yake duk da yake wasu malamai suna cewa ayar ta sauka akan sayyidina abubakar ne radiyallahu anhu amma ka'ida shine al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab abinda ake la'akari da shi ko da a ce akan shi ta sauka to duk wanda ya zo bayan sa irin wannan aikin shi ma ta shafe shi ba ta takaita akan shi e zai iya yiwuwa dalilin shi ne Allah ya saukar da aya domin abubakar radiyallahu anhu bayan da ya yanta Allah kada ya san yawan kuma bai taba zuwa ya goranta ma wani a cikin su ba ai shi ta bilal ko amma ba a taba cewa yau ga abubakar yana ma bilal gori ba banda yawan su suna cewa bilal anta sayyiduna bilal kai ne shugabanmu a gaske da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gabatar da bilal a kiran sallah alhalin da akwai sauran sahabbai kagan da a ce musulunci ana la'akari da cewa ba kowa bane ai ba za a dauko ba a ce kiran sallah ba to amma musulunci ba ruwan shi da wani ana duba cancanta ne ana duba yarda ne ana duba cika ne na dan adam da inganci na imani ba wai ana duba wasu abubuwa ba inda kuɗi ake dubawa sai a ɗauko masu kuɗi cikin zaɓe a ce su ne shugabanni amma sai aka ɗauko talakawa aka ɗaura su akan shugabanci kuma dole a bi faja'ala ghayata a'malil abrari sai Allah madaukakin sarki ya sanya makurar ayyukan bayinsa na kwarai wal muqarrabina masu neman kusanci ga Allah wal muhibbina masu kaunar Allah su babban manufarsu a ayyukansu shine iradati wajhi neman yarda Allah to abinda ake so mutum ya zaman zamanto kenan ya kasance duk abin da zai yana yi ne domin neman yarda Allah karka idan ka burge wani wannan din ba abin da zai biya ka da shi kuma in kai ka burge shi to aikin ya lalace kenan komi kyansa to haka nan kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma matayensa wa in kuntun in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati min kunna ajran azima matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne suka hade kansu gaba daya ba wani mutumin da za a ce kubutacce ne bai baya iyayenmu ne mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne amma sai wannan kishi ya zabure su ko kuma hali irin na mata ko ɗabi'a ta mata dukkan su suka haɗe kai suka ce su haɗe ma annabin Allah kai haka dan ka shiga gida ka je can wannan ta bata ma rai waccan ma ta cije ta bata rai to kake ji wani abu ba ku ko sai ya zo kawai zalla ta wuce bai mana komai ba ko kula ji ba za mu abinci ma ba za a sa ba ruwan kan ma ba za a sa sai aka ma annabin Allah haka ko ina ne ka yi magana ba daɗi sai ya ƙaurace musu tsawon wata ɗaya kuma ya yi bakance ce wallahi ba zai shiga gidan ba sai bayan wata ɗaya kuma sai bayan wata ɗayan ya shigo sai ya tara su gaba ɗayansu ya ce idan kuna son jin daɗi na duniya ne abinda Allah ya ce mun to ku zo kowace a cikinku ta zauna duk da ake nema na jin daɗin duniya zan bata amma kuma za ka rabu da ni ba ita ba annabin Allah kuma har abada amma idan in kuntunna turidina Allah in Allah kuke so wa rasulahu da annabinsa wa daral akhirah da gidan lahira fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima wanda suka zamanto masu kyautatawa a cikin ku Allah ya musu wani tanadi gangariya a can da haka ku zabi in duniya ne zan ba ku amma zan rabu da ku ba zai so ya rabu da annabi wata a cikin su ba ta taba ce ma annabin Allah ka auri kanwata tace ai baya halatta in aure ki in auri kanwai tace to ai ni alkhairin da na gani na auren annabin Allah ne ba na son kowace mace ta yi tarayya da ni in ba yar uwata ba ita sai dai kanwata ta auri annabin Allah tace a ai bai ku daina ki buji kanwan da kannan ku da mutum ai bai auren mace aure kanwata kuma ai ta ce ni ba wacce nake so ta yi tarayya da ni a cikin wannan alkhairin ba uwata ba amma duk da haka ta manta ake cewa kuma sai suka zo suka mishi tuɓe shi annabin Allah amma annabi ne na Allah abu yana faruwa Allah ya saukar da ayoyi don ya karantar da mu wasu abubuwa haka ka bi kenan duran da ka shiga gida ka ga ba fe to kaka yi kaka ce za ka yi fishi kai ma sai ka yi haƙuri irin na annabin Allah ya ce to wance zo ki <laughs> zauna mu zo mu ci gaba da zaman mu mai imani da Allah mu samu sakamako mai kyau in kuma aka je ɗaya gefen kinga an aka rabu ga yara ga waye ga ba zai yi daɗi ba ai sai an kuma wasa da dariya kuma shi ke abin ya wuce da haka abin ba na faɗa ba ne annabawa Allah haka ake musu har sai na umar ya shigo gidan ya ce wallahi hafsa in dai kina cikin wanda kika yi wannan abin za ki ga abin da zan yi yasta kenan ta ce ba ni ba ke har abada matar ya ce da ke aka yi wannan abin haishu sai to wallahi in dai da ke aka yi wannan abun ba ni ba ke har abaki amma annabin Allah shi shi abin ya faru da shi da haka ya zo ya fi musu ya haƙura suka haƙura suka fi gaba da zamansu suka ce sun zaɓi su zauna da annabin Allah har abada wa zai so ya rabu da annabin Allah bawa ma ya ji daɗin zama da shi iyayen shi sun zo su karɓe shi ya ce wallah ya gwammace ci gaba da zama da annabin Allah manzo Allah sallallahu alaihi na baka zabi waɗannan iyayenka ne sun zo na yan taka dan haka gashi nan ko ni ko su duk wanda ka zaba ban da hani yace wallahi na zabe ka dan haka iyayena ku yi hakuri shine Zaid ibn Haritha yace ku yi hakuri uban ya koma yana kuka to ya ce yace shi da annabin Allah zai zauna to hatta itace da ake ganin bai da motsi bai da rayuwa a jikinsa da manzala sallallahu alaihi wasallam ya kaurace masa sai da ya kuka wannan 'dan itacen da yake jingina a jikinsa aka yi mishi mumbari aka ce dinga zama da ya kauce ranar sabai suka ce sai suka ji abin yana ta gurnani yana wani abu saboda annabin Allah ya rabu da shi shi ba bai so ya bar annabin Allah to waye ke so ya bar annabin Allah in ba wanda ya zama ya ya tabe ba saboda haka lallai mu zamanto mu da annabin Allah kaunarmu da Allah mu so Allah mu so annabinsa mu so shari'arsa mu so bayan Allah na kwarai mu so littafinsa mu bi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu samu karbuwa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wannan muka yi kuskure kuma Allah ya jaje mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu اللهم